To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu laruma kan wannan shafi na sarki zaki na rasulun aminin. Jama'a muna tare da Shek Ali Abdulrahman wanda zai ci gaba da karatunsa mai take rafa gardama. Shek Ali yana kawo mana ababa lu'ulu masu kyau sosai wanda tun da aka fara wannan karatu ta tada harzoma sosai kake ganin har mukabala aka zazzauna amma eh, abu ban mawaki har yanzu ba wanda shi eh, ya tukare shi gaba da gaba babu wani domin har gobe ya saka ababa da yawa da yake cewa insha Allah yana eh, alubalanta kuma buhu da kari shak ali bai taba zuwa a nan ya zo magana tsagaga ya wuce ba shi ya kawo hujja a cikin littattafai ya karanto ya nuna maka hujja wata sa'in ma ya saka maka bidiyo ka ga cewa wannan abu gashi nan an yi shi a aikace to amma ire-iren wa'annan ababa ake tuguman 'yan ɗarika da kuma 'yan shi a 'yan ɗariku duk gaba ɗaya ba mu ce ɗarika tijjaniya ba ake tuguman duk 'yan ɗariku da 'yan shi'a ma 'yan shi'a ma su ma ana tuguman su da ire-iren wayannan ah, ababa. Ah, Shek Ali ya zo ya nuna mana cewa kai ba ma ma shehannai da ake cewa wai 'yan dariku suna bautan shehannai ba akwai wasu ababa da yawa da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba zai iya ba Allah bai bashi daman haka ba amma an danganta wa Sheikh Ibn Taymiyyah cewa yayi ya gama wa. Sheikh Ibn Taymiyyah shi yayi ya gama akwai wasu ababa da yawa da ake tukuman shehannai kamar misali a ce a shahi ya ce ya sha giya rashin fahimta ne amma ka ji shirin tun wani lokaci da Sheikh Ali ya nuna cewa a. Ah, ibn taymiya shi shi ya sha giya ma har ya bugu ma a cikin shan giyan da ya nuna anan shek ali ya nuna anan kana gani har yanzu ba wanda ya sake tari a kai har wa yau muna cikin wannan topic mai take a raba gaddama wanda ake tuguman ɗariku da yawa da su da shek ali ke cewa wannan ai jahilci kamin ku zo ku tuguma wayannan ababa yana nan shekara da eh, ruwa a cikin littattafanku kuma an yi shi ma aikace kamun ma 'yan ɗari kuma su zo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya shek aminu alaikum salam al'umman musulman duniya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu a yi mana aikin gabara saboda mun samu a muna samu da tangarda ba ma fara akan lokaci amma duka saboda yanayi ne na yau da kullum a ah, mana afuwa alhamdulillah yau ma muna nan a cikin shirin raba gaddama shirin raba gaddama shiri ne da take zuwa muna mukarana tsakanin masu tuhumarmu da kuma mu da ake tuhuma shin abin da ake mu nan shin a cikin gidansu akwai ko babu sannan kuma idan suka zo suka ce wani abu haramun ne za mu ce a ah, ba haramun ba ne wannan abin ya tabbata eh. a cikin littafin Allah da kuma hadisan ubangiji a hadisan manzan Allah yau ma sarki zaki karatu ne za mu ɗauko shi wanda a satin nan yanzu shi nasa a gaba akwai maganan da ya taso a Nigeria wasu bayin Allah sun je kabarin maulana Sheikh Muhammadu Gibrima radiyallahu ta'ala anhu sun je suna tawassali suna cewa ya shehi ga halin rayuwa yadda a wannan gwamnati ya kasance ga sadan mai har suna neman su hana zumunci saboda sadan mai saboda haka suna tawassali da maulana shan muhammadu gibrima akan allah ya kawo mana ɗauki a alfarmansu a albarkacinsu to social media jahilai suka yi ca amma ba ma lura da maganan jahilai sai ake tasawa ana cewa ai an gaya muku yan ɗarika dama mushrikai ne suna bautan kabari kaza kaza kaza to sai sai na yi likimo irin na kuliya in ya ga bera kasan in kuliya ya ga bera sai ya yi likimo na gane ko sai ya yi masa kamu ɗaya Mm. To sai na yi bikimo na zauna ina jiran wani wanda azal zai faɗo kansa a cikin manyan-manyan malamai wani ya fito ya yi challenging in dira yi masa diran mikiya to sai Allah ya sa wani bawan Allah ana ana masa inkiya da birnin kudu sai ya faɗa akan wannan azal ɗin sai ya fito ya kafurta mu ya ce tijjaniya sun ah, kawo mana sharri a kasan nan saboda haka yana kira a daina bin tijjani a daina bin ibrahima inyasi yadda yake faɗa kenan a daina bin gibrima saboda haka komai irin amfanin da ake samu a tijjaniya to za a samu a hanyar annabi to dama tijjaniya hanyar wa yake bi eh? sannan kuma a duniyar musulunci idan ba a ce a daina bin hanyar ibnu taimiya ba to a duniya ba wani hanya da za a ce kar a bi saboda tunda da aka yi duniya ba a taba samu wato da sunan malanta mutum ya zo ya wargaza rayuwar a musulunci kamar ibnu taimiya ba a duniya akwai abubuwan da shi kadai ne ya kadaita sarki zaki kafin wani malami ya bayyana a duniya ba wanda ya haramta ibnu ya zo ya taimiya ya zo ya haramta su ba su da adadi Ci kaɗai ne kafin ibnu taymiya ba za ka iya ka samu malami kwaya ɗaya ba kuma sabar rashin tsoron Allah in ya tashi kawo magana sai ya kawo shi mada sigan cewa an yi ittifaki malamai sun ce wannan haramun ne ko bai halatta ba idan ka ji ka bi ka bi diddigin zancen shine ittifaki din ba malami kafin ibnu taymiya da ya taba da wannan din amma sai ya zo ya ce wai an yi ittifaki Eh? Wato shi ne malaman. Shi ne malaman shi kaɗai ne. Ba malami kwaya ɗaya a bayansa akan wannan magana. so kuma wannan magana nan asali inda ya taso ba suna kai farmaki ne ga kaburrukan waliyai ba. A'a farko tukunan sun kai farmaki ne kabarin manzan Allah. Da Ibn Taymiya shi ne farkon mutumin da ya fito ya haramta ziyarar kabarin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Shi ne farko a duniya. Shi ne kuma farkon mutumin da ya ce ba a wani ba, malamin da ya taba cewa addu'a tana karbuwa a, wajen kaburruka kuma duk wannan karya ne malamai wanda suka gabace shi yawa sun kawo zantuttukan nan saboda haka yau ma gabu gare shi sannan abinda abinda suke suke jinginawa kullum shine mutum sai ya ce maka duk abinda Allah ne kaɗai mai yinsa, to haramun ne a je a roki wani. An fahimci zancen ko? To wannan shi ne matsalan da ake kawowa kan cewa duk wani abin da Allah ne mai yinsa, to haramun ne a je a roki wani. To idan aka kawo wannan zancen, to sai mu kawo musu, wato idan aka ɗauki wannan maganan tasu, to sai gani an kafurta bayin Allah an ce duk abin da Allah ne ke yin ta haramun eh. a tambaye wani Allah eh. yin ta shin akwai abin da Allah baya yin ta yawwa wannan tambaya yana da kyau saboda me mun san kulkullun min indillahi duk abin da ka sani daga Allah ne in ji Allah hmm. kul gaya musu kullun min indillahi duk abin da ka sani sha samu Allah yake cewa famali haula il qaum la yakaduna yafkahuna hadisa wani irin mutane ne dakikai wanda ba sa fahimtar zancen Allah gaya musu kulkullum min indillahi to saboda haka yanzu za mu ba da amsala don wannan shine rigimar da su su su su Dr. ma suka fado suke cewa ai iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu saboda haka sun dangana wa abin da Allah ne kadai mai yin sa <laughs> shi Idris Idris yanzu shi ya gamsu fa ai an tilasa shi gamsu yanzu har zo gamsu ya gamsu gaskiya kaga yanzu ya bar wannan maganar sa yasa yanzu shi ah, Ya gamsu ba ai jaki ya jin duka ya janye magana ne ai bai janye magana ba har yanzu a shayi abin da za muka ce ya gamsu kana ganin irin kan da yake yi a da a yanzu ya daina yanzu ba kamar da eh, wannan wannan kuma saboda ana nuna masa jahilcinsa jewa ne sha sa gwara ya nusu yanzu in ka lura ai jewa malaman yan izala sun fara nusuwa da irin zantuntuka far da suke yi dan duk zancen da suka yi sai mun fito mun yi musu raga-raga to saboda haka yanzu sun shiga cikin taitayinsu idan suka fito za su yi magana to sai sun tabbatar sun sace sun mana sun tantance zance kafin su fito su yi magana yanzu a bari mu ba da amsala guda ɗaya wannan kaset din sun daidaita eh na gama na gama na gama na gama sawa duka to yanzu bari mu ba da wannan labarin a wannan maganan da muka kawo sai mu sa kaset din sai mu ba da amsoshinsu ka fahimci zancen na'am sai na'am yawa hal talabu ma la yaqdiru alayhi illa Allah shirkun wai shin neman wani abu a wajen wani roƙon wani abu wanda in ba Allah ba ba wanda ya isa ya yi wannan abin shirka ne? Ka fahimci zancen sarki zaki? Na Shek, muna tare da kai. Wai shin rokon wani abu ko neman wani abu wannan abun kuma in ba Allah ba ba mai iyayinta shin shirka ne wannan abun? Hmm. Ba shirka ba ne. in ka ce shirka ne to za ka iya kafurta annabawan ubangiji kuma ka karya ta ubangiji hmm, ka ji magana to an fahimta ta ko wa min jumlatil addu'a'il da'wal ba'ila allati yastamsiku bihi ha'ula'il mukaffiruna liman yatawassalu bin nabi au ya yatlabu minhu huwa qauluhum inna an-nasa yatlubuna min al-anbiya'i was-salihin al-mayyitina ma la yaqdiru alayhi illa Allah wa abinda wayannan masu kafurta musulmai suke faɗa cewa a wanda suke tawassali da annabawa ko su je suna neman suna roƙon bukatunsu a wajen kaburukan annabawa suna cewa innan nasa ya ulbuna min al'ambiya'i mutane suna zuwa suna nema daga wajen annabawa wa salihina da mutanen kirki almayiti na wanda suka riga suka mutu suka riga suka mutu ma la alayki illallah wannan abun kuma ba mai iya yin sa in ba Allah ba wa zalika qalabu shirku wannan abun suka ce shirka ne hmm. to idan suka ce wannan abun shirka ne an fahimci can ko wa jawabu anna haza su'ul fahmi lima alaihi muslimuna fi qadimi tahari wa hadisihi minan nasi wannan abun mummunan fahimta ne abinda musulmai a da da a yanzu suke kai kuma Kur'ani ya tabbatar da shi yanzu misali abinda Allah ya tabbatar da shi wa hukiyar Qur'anul Majid al ya tabbatar da za a iya aroki roki mutum kan abin da in ba Allah ba ba mai iya yinsa. An bayan zancen? Kaulun Nabi Sulaiman, kaulun Nabi Lahi Sulaiman, faɗin annabin Allah annabi Sulaiman. Li'alil majlisihi min aljinni wal insi da ya gaya wa mutanen majalisansa aljanu da mutane. Me ya gaya mutu? Ya ayyufal mala'u ayyukum ya tini bi ha kabula an ya tuni musulmina an fahimci zancen nan na'am sosai Allah subhanahu wata'ala ya ce hikaya ga annabi Sulaiman ya aifal mala'u ayyukum ya tini bi ha kabula an ya tuni musulmina kaga annabi Sulaiman yana tambayan yana tambayan mutanen majalisarsa aljanu da mutane ayyukumu waye ne a cikinku ya ti ya ya ayyukumu ya tini bi arshiha waye zai zo min da al'arshi ma na gadon balkisu kan kuma Allah zai iya yi Allah ne kadai mai iya mai iya yin wannan abun don me kuma kuma daga tafiyan da ya kai wata ɗaya yake so a kawo masa wannan gadon cikin sauri Kuma wa yake gayawa ba Allah yake gayawa ba yana gayawa mutane da aljanu. Waye ne a cikinku zai zo min da algadon balkisu kabula an ya tuni musu na kafin su zo mun suna mai miƙa wuya. Sarki zaki, wa zai ɗauko gado daga tafiyan da ya kai wata ɗaya hmm. ya kawo. To ka ji abin da ya faru. فهو طلب منهم الاتيان بالعرش العظيم من اليمن الى موضعه بالشام يعني a dawo masa da gado mai girma daga yaman gadon a yaman yake shi kuma annabi suleiman yana sham eh? ala tsarikaci al'adati kuma yana nema ne ta hanyar da ya saba wa hankali hanyar da yadda yake so a dawo masa da wannan gadon ya saba wa hankali da tunani kwakwalwa liyakuna zalika ayatun lisahabatihi iya ila ila imani walamma kala ifritu min aljinni sai Ifiritu daga cikin aljanu sai ya ce masa ana ati ka bihi kabla an takuma min makamika ni ina so in kawo maka kafin ka tashi daga zaman da kake na majalisinka kaga aiko shi ya kyau yayi yi kokorin sa ya ce yana so ya kawo masa gadon kafin ya tashi daga majalisansa a ce ma majalisar sanin in ya zauna da safe ba zai tashi ba sai da yamma ka ga dai da safe zuwa yamma a ɗauko abu daga yaman a kawo shi zuwa sham tafiya ce ta wata guda Ka ga ai wannan shi ko anan aka saya an yi abin da kwakwalwa bai ba zai dauka ba an roki abin da in ba Allah ba ba mai yin sa sosai to bi ma'ana yani bi fi sa'ati qalilatin ma'ana zan zo maka da shi a cikin lokaci kankani kala nabiyullahi alaihi salam uridu a ajalu min zalika kaji ba annabi suleiman ya ce kai da Allah koma baya get go sit down hmm. ba wannan nake nema ba Ya ce naka ba ba shi da sauri ina neman mai sauri wanda ya fi nakan nan a kamin ya tashi ma bai da sauri to ba sauri ba sauri ka ji ko to faƙala allazi indahu ilmun min alkitabi sai wanda yake da ilimi a cikin littafi wa huwa ahadu siddiqina yana ɗaya daga cikin wanda suna makamin siddiqiya makamu siddiqiya makamin siddiqai shine makamin da in ka bar annabci shi zaka zo ka tarar Allahu akbar ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina daga annabawa in ka bar annabci to makamin siddiqiya za min al majlisi min al insi daga cikin mutanen da suke zaune a majalisansa sai ya ce ana ati ka bihi kabula an ilai ka farko an fahimci zancen ya ce ni zan kawo maka wannan gadon kafin kiftawar ido hmm. da Allah sarki zaki ko a ɗakinka yanzu da muke zaune nan hmm. eh, ya za ka ɗauko abu a kiftawar ido sai wani ikon Allah <laughs> yanzu ba a roki abin da in ba Allah ba ba mai yinsa ba a sosai sosai an roki mana shi ne ma an roki abin da kuma wa yake roka annabin Allah yanzu kana so ka ce ka fi annabin Allah iya tauhidi sanin tauhidi kenan yanzu kuma kana kore abin da Allah ya tabbatar ai ya kamata a tauhidin irin wayannan mutane wannan wannan roƙon da annabi Suleiman ya yi to ba ya kamata a yi wa mutane ba ne ya kamata ya gaya wa Allah ne Allah ina so ka dawo mun da gadon balkisu a cikin kiftawar ido haka ya kamata a yi a irin imaninsu <laughs> ka fahimtar jango shasa in ka bi imanin wayannan wahabiyawa wala tallahi za su barka a tasha don su idan muka fi sari su annabawa ma kafirai ne a wajensu Kur'ani ma zancen zantutukan da ya faɗa ba daidai ba ne suna yi wa Kur'ani ma shishigi suna yi wa annabin Allah shishigi wato a fahimta shayi duk wanda zai eh, sunan shiga a zamanin nan zai musa da irin wayannan maganganu kan beje ya karanta wayannan hujjoji da kawowa na karambani kenan yayi kenan karambani karambani hmm. kuma ana kiransu da doktoci wani ma profeso hmm. <laughs> wani ma profeso amma mutum bai yi ka abu ba yayi karambani ya zo yayi sallen bada ya zo ya fada a cikin zancen da bai sani ba yanzu da wannan qur'ani ne ma yake babu labari annabi Suleiman yana so a kawo masa da gado tafiyan da ya kai wata daya a cikin kiftawar ido wannan abun kuma in ba Allah ba duk duniya ba mai insa kuma yana nema a wajen wani kuma wannan wanda ya dauko ya kawo din shi ba annabi ba ne, waliyi ne Asif ibn Barhaya waliyi ne ya dauko aljani mai karfi ba aljani ba ya ce shi zai iya ya dauko shi kafin ya tashi a majalisansa aljani ma kala ifritun min aljinni ana atika bihi kabla an takuma min makamika annabi suleiman ya ce kai je ka zauna ba irin naka nake nema ba hmm. sai ga mutum wali ya ce ana atika bihi kabla an yarfadda ka farko zan kawo maka shi kafin kiftawar ido wali kuma eh ba ma aljani ba ba ma aljani ba wali ya ɗauko shi kuma ya kawo shi a kiftawar ido a kiftawa da ido sai shi nan rugum gadon bilkisu a gaban annabi suleiman kuma bilkisun da ta zo annabi suleiman ya ce wannan al'arshi ne wannan wannan gadonki ne ya ce ka annahu ya ce to kamar dai kamar ina wanne <laughs> duk da ba an kakkarya wasu abunan kafafuwan an caccanja mata wuni. amma duk da matan da ta zo ta gane irin natan ne mm. to saboda haka kaga zalika uridu eh, fada arajulun faiza bil arshi baina yadayhi kawai gashi nan shi wannan mutumin ibnu barhaya kawai yana cewa kafin kiftawar ido sai gashi nan gadon rugun a gaban a gaban a gaban annabi suleiman to saboda haka yanzu magana sai ka sa mana wannan bidiyo din daga nan sai mu yi magana akan shin zuwa aje a yi addu'a a kabarruka shin kafirci ne ko musulunci ya yarda da shi kai wallahi wannan dariƙa tijjaniya ta cuci mutane wallahi wallahi mun sha faɗa ana ganin kamar wata tsokana ce wallahi muna kira jama'a ku ji tsoron Allah ku bar tijjaniyan nan duk alherin da ke cikinta in akwai to akwai shi a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka za ku iya rayuwa za ku iya musulunci ba ita irin yadda aka yi musulunci kafin a haifi shehu tijjani bai kamata ya zo ya bata mana musulunci ba bai kamata ba kuma a zo a bar manzan Allah a kama shi an san halaka gashi nan ya zo wannan ya zo ya ce shi ne wakilinsa wannan ma wakilinsa haka za a yi ta yi a koma bautar mutane Allah kyauta wallahi a ji tsoron Allah a koma gun Allah a bauta wa Allah a bar shehu tijjani a bar ibrahim inyas a bar gibrema shine wannan mai kabarin ko sunansa gibrema mutumin guru ne kan kaburukan su ake bauta kowa dai a cikin ku ya ga abin da ake ta yadawa daga yau kwana biyu a social media na wani ko wasu mutane da suka tsaya akan kabarin wani da ake zaton shehi ne daga cikin shehunan ɗariƙar tijjaniya ana kiransa ana kawo ƙarar halin da al'umma take ciki wani lamari kowa sani mun sha bayani a kansa da sharrin da ke ciki mutane yanzu da suka ga wannan ne wasu suke ta mamaki ake ta yadawa wai dama abin haka yake dama yana faɗa ne wasu suna ganin kamar ƙarya ake waɗannan mutane eh, shirka kuru-kuru da Allah a haɗa Allah da wani a bar haƙƙin Allah ko a ɗauki haƙƙin Allah a bewa wani ɗan adam wanda kowa san ba shi da ikon yin wannan abin tsadar rayuwa da fetur ya hana zumunci ko ya yi waye ya yi waye na haka uh, hadda bayanin falala da shi mai kabarin ya saba yi wai kun saba yi mana matukar dai abin da za a faɗa cewa mutum ya bar Allah ya koma bautar ɗan adam hmm. wannan ba magana ce ta eh, ta wani eh, saɓani tsakanin wasu ƙungiyoyin musulmi kamar da wasu suke ɗauka wannan magana ce ta barin musulunci gaba ɗaya hmm. wajibin wannan mutumi ya tuba ya bar wannan harka in ya mutu akan wannan ya mutu ba musulmi ba babu tantama akan wannan abu wannan shine abin da annabawan Allah suka ɗauki lokaci ba zan ce su ɓata lokaci ba eh, suka ɗauki lokaci Allah ya aiko su su yaƙi wannan abu ayoyi ga sanin da yawa a cikin alkur'ani da har annabi sallallahu alaihi shi kansa ana tsoratar da shi kada yi kaza kada yi kaza mun sha faɗan waɗannan da abubuwa a cikin Eh? yanzu ka duba ba irin irin maganganun da muka yi a nan hmm. an ce ibnu taimiya yana ganin allah ma an ce kabarin ibnu taimiya yana ba da ɗaukaka yana ba da shugabanci an ce kabarin ibnu taimiya mala'iku suna kewaye da shi duk wanda mun karanta a nan an ce ibnu taimiyan da kansa ma ya ce yana kallon lauhul mahfuzu Mm. yana kallon zuciyar mutane mm. ibnu taimiya an sha ruwan wankan gawansa mm. eh? duk mun karanta a wannan gurin ibnu taimiya shine mutumin farko da ya ce ziyartar kabarin manzon Allah haramun ne addu'a wajen kabarin manzon Allah haramun ne ibnu taimiya nan fa ban dauko abubuwa da yawa ba ba. ibnu taimiya nan fa ya ce bai yadda da imani sai na ali ba ba ka gane ko ya ce nana Khadija imanin ta bai cika ba. A? Hada nana Khadija? Eh. To. Akwai ba, wai wannan mutum. Ta kuma ta yi. Wai ita ma, wai wai bata riski karshen musulunci ba wai rabin musulunci ta riska saboda haka nana Aisha ya fita cikar imani saboda ita imanin ta bai cika ba. she wayanda ake bada labari a ce wai a su sun yi sun karbi kalmar shahada ne kawai masallan ma ba su ba aka kashe su cikin musulunci kuma suka mutu su zama yan aljanna kuma to tun dama eh to saboda haka ita aka ce imanin ta ibnu taymiya ya ce ibadi a cikin hajji sunna a ah, bai kyauta ba gaskiya an yawan gama a ah, ya bai kyauta ba mutumin banza dai oh, yawan gama kana haba ah. ya ce bai yarda da imanin sayyidina ali ba <laughs> yanzu imanin Ba za a yarda da shi da Allah ya nabi? To da wata. To ba shine Ibn Taymiyyah ba. Ibn Taymiyyah yana saukowa akan mimbarinsa na hudu ba. a step step din yana sauka ta ta ta yana sauka yace inna la yanzuru ila sama'i kanuzuli haza yace haka Allah ya sauka yake saukowa daga sama yadda ya sauko akan step na al'a na na na na mimbarinsa ta ta ta ya sauka yace to Allah ma haka yake saukowa a asaba Allah ko ya faɗa ka ina ya faɗa ibnu Jami'a ya faɗa ibnu taymiya ya faɗa ka ibnu Jami'a ya faɗi haka wai wannan mutum ba a ce a bar a bar hanyarsa ba sama sama wannan mutum da Allah eh yadda kake saukowa a opsiya kana taka step na opsiya one by one ka sauko daga uh, opsiya to haka Ibn taymiya ya kotanta saukar Allah daga sama yace nuzuli haza kamar yadda na sauka a kan sitef na uh, membari to haka Allah yake sun ya tashi saukowa daga sama yace haka Allah yake saukowa ah. shi yasa muke so a nuna mana sitef din ya yake sitef din sama din <laughs> to wannan mutum ba a ce wanga magana shai ban taba jin wani ya faɗa wannan magana ai akwai abu da yawa da baka taba ji ba za ka ji shi a nan wannan magana wani ya wani ya shigar masa da ciki cikin littafin sa kamar kanda suke ci ana shigar musu da su a cikin littafin su yaya wani ya shigar masa da shi shi ya faɗa Allah ibnu ya ce a gabana yace ina cikin masallacin ya faɗi haka yace ina masallacin Allah eh a Damashka yace ina masallacin ya ce daga nan yace na gane cewa ibnu taymiya mahaukaci ne ya ce bo fi aklihi shay'un ya wannan mutum akwai wani abu a hanka a kwakwalwarsa haka ibnu batala ya faɗa malam ibnu taymiya ba ta taba samu dan tabargaza a duniya wanda ya halakar da al'umma wanda ya ci mutuncin manzon Allah wanda ya ci mutuncin sahabban manzon Allah wanda ya ci mutuncin iyalan manzon Allah a duniya ba taba samun tantiri irin sa ba ba taɓa samu ba to saboda haka ya ce yanzu wai duk alherin da za a samu a tijjaniya za a samu a tafarkin mu tafarkin wa muke bi birnin kudu gashi ibrahim abin da ya faɗa na خلافا بين قوم محمد فيربطنا توحيد من كل موضع فنمشي على نهج الأمين سوية نتابعه فالكل جد متبئي فإن أزل قياه فالأقدم دائما على سنة الهادي على خير مهجئي مهيئي نصلي كما كان النبي مصليا نصوم كذا نبوظ بلا سميدئي wani bi kula dubu ki tsori gusi ra na hujji ka hajjil hashimi yi mu tabba'i hakan la'ida hasi wa lezi lawul kalkuwal azi mu ta manna'u kaji abinda shebura ya faɗa? da ya ce mana mu ba ta farkin manzan Allah muke bi ba shau ya ce uzilu hilafa bai na kawo muhammadin zan kusar da sabani a cikin al'umman manzan Allah wani shi ne aikin Shai Ibrahim ya gusar da sabani saboda me ya ce ko ba komai kowaye kowane ɗarika kake bi kowane tafarki kake bi ya ce tauhidi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya hada mu da kai an fahimci zancen shau ya ce shi ala nahajil amini sauyatan muna tafiya akan tafarkin manzan Allah madaidaici hmm. Allah sarki zaki akan tafarkin wa muke tafiya a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarikan da muke yin nan in mun je mun zauna wazifa tijani tijani muke cewa ko is astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah la ilaha illallah muke faɗa kaga shine shan guda ce, fa namshi ala nahjil amini sawiyyatan muna tafiya ne akan tafarkin manzon Allah Al-Amini al-amini amintacce sawiyatan madaidaci nutsaɓi, uhubal kullu jujju muna bin manzon Allah mutukar binsa Shai Ibrahim yana cewa duk wani sunnan da annabi ya yi a duniya ya ce duk wahalarsa ya ce wallahi sai da na goda shi ko da sau ɗaya ne. Shai wannan magana ba albani ya zo ya yi shaida cewa 'yan ɗariku da an ce musu annabi yi mafi. ai gashi nan yasa gashi nan gashi nan ma gashi nan yan shi'a da zaran ka zo ka ce musu imamu wane ya ce kaza ko da ƙarya ce kawai sai su yadda yan uwanmu mutanen izala bangaren jos yanzu da ka same su ko da magana ce suka yi musu da ka ce musu abubakar gumi ne ya faɗi kuma kai ko da ƙarya kake yi za su karɓa idan ka je ka samu yan ɗariƙa ka faɗi magana sai ka ce a'a na yi mafarki ne na ga annabi sai su yadda ko da da ba su yadda ba wato koda da koda da ƙarya ne annabi koda ƙarya ka kai mana kace kai mafarki ka faɗa na'am za mu bi <laughs> kaga kaga bin annabi sawu da kafa ya kare hmm. to shine shehu ibrahim ya ce fa in azaluku yahu falaqdamu da'iman fa in azaluku yahu idan gamuwa da manzon Allah ya sananta ya wahala ni ina kaulaha manzon Allah yana Madina falaqdamu da'iman ya ce digadiginmu kafafuwanmu ko da yaushe suna kan sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Kamar zan ya ce musalli kama kana annabi musalliyan shebra ya ce muna fa sallah kamar yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana sallah Musalli mm. kama kana annabi musalliyan da Allah sallah ba manzala ne ya zo da shi ba Sai sosai sosai kuma sallan nan wanne muke yi azahar la asalin magariba ishayi asuba shi yake yi shi muke yi azahar kudu da manzon Allah ya kawo ba mu kara ba ba mu rage ba la'asar kudu da ya zo da shi ba mu kara ba ba mu rage ba magariba uku da ya zo da shi ba mu kara ba ba mu rage ba isha'i hudu da ya zo ba mu kara ba ba mu rage ba asuba biyu da ya zo da shi ba mu kara ba ba mu rage ba sosai babu gane ko To, na sumu haka kuma muna azumi kama na kusa filin yadda muke bin kamar yadda muke bin tafarkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan fi kula nufki nuridu siradahu na hujju ka hajjil hashimi yil mutabba'i muna aikin hajji kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake aikin hajji. Mun tabbatar masa da mu dai musulmi ne. Karshe ma da Shehu Ibrahim ya ce nukan riyu hakan muna faɗa mu sake maimaitawa da gaske la ilaha siwallazi lahul mulku wal amrul azimu tamannu'i muna muna faɗa muna maimaitawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai hmm. to yanzu mu tafi a gurguje sarki zaki wai shin aje a saya a kabarin annabi ko a kabarin wani Allah wani manzon Allah ma'ana salihan bayi kafirci ne ko ba kafirci ba ne don yanzu maganan ya taso ne a kan wanda suka je kabarin shek gibrima suka yi addu'a to wai wa ya haramta eh, a je kabarin bayin allah a yi addu'a da farko sarki zaki musulman duniya sun yi ittifaki <coughs> farko dai a tun manzan Allah kafin ya bayyana ana roko ana zuwa kabarin annabawa da bayin Allah a yi addu'a <clears throat> yanzu shi za mu fara kawowa kafin mu zo nan farko dai Allah ya ce ya zina amonu amanu kula wabtagu ilaihi wasila ya kuwa da kuka imani da Allah da manzansa eh, eh, ku ji tsoron Allah wabtagu ilaihi wasila kuma ku nemi sani zuwa gare shi ma'ana in kuna da wani bukata a wajen Allah to ku nemi wanda zai za ku yi kamun kafa da shi kamun kafan nan imma da addu'anka imma da wani ibadan da kai imma da wani bawan Allah sarkakakke ko wani annabawansa duk wannan shine wasila ma'ana sani sarki zaki ina da bukatar wani abu kai kuma mutumin nan yana jin kunyanka zan zo in ce da Allah sarki zaki eh naga yarinyan wane ba amma kai din na naga amininka ne Dala ina so a yi mun hanya wannan shine wasila shine sani kaga kuma babu wani sani mai girma tsakanin Allah da bayi kamar annabi Muhammad sallallahu rasulu rasulullahi fiyayyen abin aikowa wajen Allah to shine manzon Allah manzon Allah da Allah ya zabe shi ya aiko shi wajenka to in kana da bukata to ka baiwa manzon Allah sakonka saboda haka to yanzu da farko tun daga annabi adamu tun kafin a halicci manzon Allah ake neman albarka da shi kala rasulullahi sallallahu manzo Allah ya ce lamma rafa adamu khati'ata lokacin da annabi adamu ya fada ya je ya ci ya ce ya rabbi as'aluka bi hakki muhammadin lama gafarta li fa qala allah ya adam wa kaifa arabta muhammadan wa lam akhluqu qala ya rabbi li annaka lama khalaqtani bi yadika wa nafata fi min ruhika wa rafa'atu rafa'atu ra'asil arshi maktuban la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa alimtu annaka lam tujib ila ismika illa ahabba ahabba halki ilayka fa qala allah sadata ya adam innaka innahu la habbu halki ilayya ad'auni bihaqihi faqad gafartu laka walaula muhammadun ma khalaqtuka kaji karatu nan an bayyana zancen lokacin da annabi adamu ya ci itace da Allah ya hana shi a cikin aljanna sai ya ce ya rabbi ya ubangiji na roke ka dan alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka gafarta mini sai Allah ya ce ya Adamu wa kaifa arabta Muhammadan ta yaya ka san annabi Muhammadu walam akhluquhu ni ko ban halice shi ba Kala ya rabbi annaka lama khalaqtani ya ubangiji lokacin da ka halicce ni da hannunka wa nafata fiyya min ruhika ka fura mun ruhi daga gare ka rafatu ra'asi na daga kaina lokacin da ka fura mun ruhi fara'aitu ala qawa'imil arshi maktuban sai na ga a ginshigai na al'arshi a jikin al'arshi an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullahi fa'alimtu sai annabi Adamu ya ce, ta nan ne na gane, an na kalamtu da ila ismika illa a habba halki ilaika. Yara Ubangiji ba za ka haɗa sunanka da sunan wani ba in ba mafi soyuwar halittarka ba. Wani ai ne aikin hankali. Tun da naga ka haɗa sunanka da sunansa a waje ɗaya, to na san wannan mafifici shi ne mafifici a cikin halittanka. Sai Allah ya ce, Fakalallahu sai Allah ya ce, Sadakta ya Adamu, ya annabi Adamu ka yi gaskiya, li'annahu la habbul halki ilayya wallahi shine mafi soyuwar halitta a waje na, inji Allah hmm. ka roke ni albarkacinsa faqad gafartu laka to hakika na gafarta maka ka ji magana mai girma walaula muhammadun ba dan annabi muhammadu ba lama ma halattuka da ban halice ka ba kai ma ya adamu ji ko ka ji ma gaba da kenan hmm. gaba daya ma ya ce ba dan annabi Muhammadu ba kai ma Adamu da ban halicce ka ba. to muje na biyu ana tawassali da annabi muhammadu Ka yi magana akwai wanda eh, aka taba mukabala akan wannan shafi eh. Allah ya halicce duniya ya halicce mutum da aljani da kowa don annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kawo ayan nan wa ma halatta jinni wal ins illa liya ya'budun wa abin da yasa Allah ya halicce mutum da aljani domin kawai su yi masa bauta ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba gashi kuma nan kuma ka nuna <clears throat> ka condemn wannan maganan da suka yi wannan ka nuna cewa Allah ya halicci annabi sallallahu alaihi ya halicci annabi Adamu ma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shin wani ƙarin bayani za to shi yanzu wannan wuce eh ƙarin bayani hmm. wato shi abin da bai sani ba wato idan ka san a wani aya ya kamata ka san ayoyin Kur'ani da hadisai kafin ka yi magana akan wani yanzu ana magana ne fa akan bauta a nan amma a hakan kuma Allah ya ce huwallazi halaq ka gane ko Allah ya ce huwallazi halaka lakum ma fil ardi jami'an shi yanzu wannan banzan da yake yake ya ya zai yi da wannan hadisi ayan kai network ya tsaye sai ka gane network ya tsaye da kai ba mu eh? baya network ya tsaye da kai ba mu ji abin da ka faɗa ba yawa yanzu ya dawo ko sai eh, yanzu ya dawo bismillah to yanzu a a shi yanzu wanda wanda ya faɗi hakan to Allah kuma yana cewa ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ai khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da yake doron kasa Allah ya ce ya halicce shi ne saboda mu ƴaƴan Adamu to ga nan kuma <laughs> ga to yanzu da Allah yanzu wannan ya san tafsirin Qur'ani hmm. wani ma'ana ne fa da sai a dauka a juya shi a kawo shi wata magana daban hmm. ana magana ibada Allah ya halice mu ne ba dan mu nema masa kudi ba Allah ya halice mu ne ba dan mu yi mu masa noma ba Allah ya halice mu ne ba dan mu jami ɗiba masa ruwa ba a'a Allah ya halice mu ne dan bautansa shi ne a can magana da ake yi wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni ka fahimci zancen to saboda haka duk abin da ake magana wannan shi ne abin da ake magana Hmm. amma kuma a nan gashi na a can kuma shi din da bayya yake yake inkarin an yi duniya da lakira saboda manzon Allah kuma gashi a can suratul bakara Allah yana ce masa ai duniya ma an yi saboda ni saboda shi saboda kowa to ya kuma annabi Muhammadu na'am <laughs> wato wuri ɗaya kawai shi ya karanta ya fahimta kenan <laughs> da Allah ya kuma annabi Muhammadu <laughs> eh na ce wuri ka gani ko yanzu shine malamai suke kenan ya a cikin wuri ya karanta ya fahimta kenan kuri daya yawa shine malamai suke cewa alimta shay'an wa ghabat ankal ashiya'u kaje ka san abu guda daya ga abubuwa dubbai sun buya gare ka kuma ka zo ka fito ka fada fatawa akan abu guda daya da ka sani a bayan wannan kuma ga abubuwa guda dubu yanzu malamai suna cewa a ce misali shugaban kasa yau zai zo adamawa inda nake ka gane ko kaga gwamna ai zai je ya hada liyafa zai adaddafa abinci su nama ne a yanka kaji yau ne yana da dan eh, matsala ko eh yana network din na baka ko ya dawo ya da yana to yanzu eh bismillah shek To, kaga idan shugaban kasa zai masa abinci zai shirya masa abubuwa da dama. Kaga yanzu abinda gwamnati abinda idan shugaban kasa ya zo zai ci wannan abincin shi da ministocinsa da mutanen da suka zo. Kaga abincin kuma zai rage. Na'am. ko ba haka ba idan ya rage eh, da su wanda suke cikin women house ko ba haka ba su ma za su ci ko ba haka ba sannan in ya rage ma za a fito a baiwa almajirai su ci idan ya rage za a kai ma bola ma a zubar saboda karnuka su ci to da Allah jama'a mai hakuri networkin ah, malam yau yana shi matsala sosai tun tunda networkin ya fara haka malam ya zo rafa a bude layi saboda ah, network din Mm. jama'a mu yakuri tun da network din malam ya fara haka muna dai jira malam ya zo ne kawai malam ya rafa karatun in ya rafa ya kare shi abu da layi insha Allah mu maimaita bidiyon da shi malai ya kawo kamun malai sai wallahi wannan dariƙa tijjaniya ta cuci mutane wallahi wallahi mun sha faɗa ana ganin kamar wata tsokana ce wallahi muna kira jama'a ku ji tsoron Allah ku bar tijjaniyan nan duk alherin da ke cikinta in akwai to akwai shi a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka za ku iya rayuwa za ku iya musulunci ba ita irin yadda aka yi musulunci kafin a haifi shehu tijjaniya. aha masha Allah shek jama'a shek ya dawo yawa to to kaga sarki zaki na shek na biyu yahudawa suna ta wasu da manzon Allah tun kafin a haife shi tiri sun kawo wannan wannan kissa قال الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وقالوا من قبل na nace يهود ما na وقالوا da قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما كفروا به ma الله ولما bihi كتاب من عند الله kitabun lokacin da littafi ya zo musu daga wajen Allah musaddiqun limama ahum yana gaskata abin da yake tare da su wa kanu kuma su wayannan yahudawa yastabtihuna alal ladzina kafaru ai mana a yankasiruna suna suna neman eh, wakan yastansiruna suna neman gudumawanka suna neman taimakonka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to tuqatilul gadbana suna gadban falamma iltaqaw hazamat yahudu kullum idan suka hadu za su yaki to suna suna karya yahudawa ma'ana suna samu galaba akan yahudawa su gadban din fada al yahudu bi hazar du'a sai yahudawa suka yi wannan addu'an wa qalu suka ce inna nas'aluka bi haqqi nabiyil ummi allazi wa'adtana an tahrujahu lana fi akhir zaman roke ka annabi eh, wanda yake al'ummi allazi wa'attana an na, lana fi akiri zaman wanda kai mana alkawari zaka zo mana da shi a karshen zamani an tasura na alaihim ya Allah ka ba mu nasara akan gatsufana kaga suna suna tawassuli da annabi tun lokacin ba haifi annabi ba sun ji sun samu labari annabi shi karshen zamani zai bayyana sai suna tawassuli da wannan din shi yasa Allah yake musu falamma ja'akum ma arabu bihi faru bihi lokacin da annabi muhammadu ya zo wanda tun kafin ya zo sun san shi kuma suna neman albarkacinsa ka faru bihi sai suka kafurta da annabi muhammadu falanatullahi alal kafirina sinuwar allah ya tabbata a bisa kafirai yanzu an ji wannan ko na'am eh sai di to shi wannan din eh. ka sa mana eh to ka sa mana na biyun nashi To masha Allah. Ka sa mana bidiyon sa na biyu. Wuratar da shi. Kada yi kaza kada yi kaza. Mun sha faɗan waɗannan da abubuwa a cikin darussa kowa san waɗannan ayoyi. Kuma Allah maɗauki ya tsoratar ya faɗa. Cewa waɗannan da suke cikin ƙaburka in an kira su ma ba sa ji. Inda sun ji ma ba za su iya ba. Ko zalikumullahu rabbukum lahul mulk. والذين تدعون من دونه mene la yamliku ma yamlikuna min qitmir ma yamlikuna min qitmir Allah madaukaki shine ake siffanta muku bayan da ma ba suratu fatir ne ko yawwa bayan ya ce yuliju al-laila fi an-nahari wa yuliju wa yuliju an-nahara fi al-layl wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma sai sai me dhalikumullahu rabbukum wannan shine Allah rabbukum ubangijinku abin bautar ku kuma lahul mulku mulki da sarauta da iko da mallaka da tasarrufi nasa ne sai ce wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke kira ba shi ba ma yamlikuna min qitmir ba su mallaki ɗan wannan lifaf da ya zagaye kwallon dabino ba in ka bude dabino ai akwai wani dan farin abu da ya zagaye kwallon to ne shi ake ce ma akwai kuma dan wata dan wani ɗigo a bayan kwallon wani shi ake ce ma annaqir to wannan abun ko gwargwadon haka ba su mallaka ba ga sai aka dauko abin da a jikin dabinan ba shi ake ci ba ko in kana amfani ma da ƙwallon shi annaƙir an ambace shi don a nuna hajim ƙarancin hajimi wato wajen size ɗan ƙanƙani ba su mallaka ba shi kuma wannan wajen amfani shi lifaf ɗin kun ba shi da wani amfani ba a wani amshi ba a sake dasa shi ballantana wani dabinan ya fito to kowannan abin da ba shi da amfani waɗannan da suke cikin kabari ba su mallaka ba wa ke faɗin wannan nan ce? Allah haka mutum ya fata lokacinsa ya je bin wani wai yana roƙon a zo a sassauta rayuwa kaga wannan gaba ɗaya bai san addinin musulunci hmm. bai san addinin musulunci ba. kuma wannan shi abin da kullum muke faɗi sannan Allah maɗauki ce walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir sai ce me in tad'uhum la yasma'u du'aakum to ku ji in kun kira su ya shehuwa ne kai mana kaza kai mana kaza la Yawwa ya ce wato shine abin da dazu nake faɗa. sai su ɗauko ayan alkur'ani wanda take magana akan kafurai, sai su zo su raba shi akan musulmai to kaga wannan karshen rashin adalci kenan to yanzu misali yanzu yace wallazina tad'una min dunihi wanda kuke kira koma bayan Allah eh? la yasma'u du'akum ba sa jin kiran ku to shi kuma ne Muhammad sallallahu ya tabbatar mana wanda yake kabari yana jin kira hmm. a yakin badar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi arba'ati wa ishirina rajulan min sanadidi quraishin fa alqaw fi qawa min abwa'i badrin fanadahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وسماهم يا أبا جهل بن هشام يا أمي بن خلف يا أجبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا فلان ابن فلان أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا a yakin badar ne manzala ya umarci wayannan manya-manyan kafirai guda 20 da wani abu yace a zuba su cikin rami abin ne su da aka jefa su cikin rijiya sai manzo Allah ya zo yana kiran sunansu yace ya aba jahal buniki Bunu Rabi'a ya kula an bayanci zancen sai sahabbai suka ce sai sai sai na Umar ya ce fakala ya Umar ya Rasulullahi Mata kallama min ajsadin la arwaqa fiha ya rasulullahi ya kana ya magana da matattu wanda babu ruhi a jikinsu ya kana magana da matatu ya rasulullahi in ji na umaru sai manzo Allah ya ce qala alaihi salatu wassalam wallazi nafsi yadihi ma amtum bi asma ulama aqulu minhum walakinahum la yujibuna yace wallahi na ransa da ubangijin da raina yana hannunsa yadda yana hannunsa ba ku fi su ji ba abin da nake faɗa din nan ba ku fi su ji ba sai dai su ba za su iya su me da muku amsa ba ne to sannan a gurbuje sai mu dawo shin wai aje aje muna da minti na mu bude eh, minti biyar to mu je a gurguje wai shin a je kaburukan a kabarin manzon Allah ko kabarin bayin Allah a yi addu'a a roki bukata shin ya tabbata a hadisai ko bai tabbata ba to addu'a sahaba radiyallahu ta'ala anhum inda kabarin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga addu'a sahabban manzon Allah a wajen kabarin manzon Allah bayan wafatinsa akalla sahabbai guda shida minhum usamatu bin zaid radiyallahu anhu ma sibbu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma. wa anas bin malik radiyallahu ta'ala anhuma anhu wa bilal ibn haris al-mazani radiyallahu ta'ala anhu wa ukbatu bin amir radiyallahu ta'ala anhu bil idafati ila ma warada fil buhari wa muslim min salati wa du'a'i wa tasbihi sayyidata aishata radiyallahu anhafi fi hujratiha wallati biha qabrun nabi sallallahu alaihi wasallam an samu sahabbai guda shida su an gansu suna saye a kabarin manzon Allah suna addu'a hmm. an fahimta ko Ana ubaidullahi bin abdullahi bin abdullahi bin utayba qala ra'aytu usamata bin zaid inda hujrati aishata yace ga usama dan zaidu yana saye a wajen kabarin manzon Allah a wajen dakin nana aisha fayadu'u yana addu'a faja'a marwanu sai aka samu wani tubebbe shi ma marwanu bin hakam marwanu nan shi tabi'i ne ya saya yana yi wa sahabi manzon Allah rashin kunya har ya zagi sahabi ya zagi usama bin zaid ka gane ko fa asmahu kalaman sai ya ji yadda shi wani mummunan zance fa kala usamatu amma inni samitu rasul sallallahu yaqulu inna allaha ta'ala al fahishul bazziyu ya da yace naji manzo Allah yana cewa Allah bayya son me zancen alfahasha masu masu zagi hmm. kaga ya je ya saya a kabarin manzon Allah yana addu'a ga Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ga Abdullahi sai na Abdullahi yana cikin abadila sai na abdullahi nan ɗan saidina umaru ne ya je ya saya yana addu'a a kabarin manzan Allah ga anas dan maliku ya je shi ma yana addu'a bayan manzan Allah ya kafa an abdullahi bunu munif bunu abdullahi bunu abi umamata an abihi kala ra'aitu anas bunu malik ata qabra nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafa farafa'a yadaihi hatta zannantu annahu iftataha ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama summa in sarafa na naga Anas dan Maliku ya ɗaga hannunsa a kabarin manzon Allah yana addu'a hannunsa a ɗage yana addu'a yace ga Anas dan Maliku mu je a gurguje saboda ba lokaci a ga Biladu Harisul Mazanni shi wannan a zamanin Sadina Umaru ne aka samu fari sai wani ya je kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi istaskili ummatika fa innahum qad halaku kaji wannan zancen da aka shiga fari sai wani ya je ya tsaya a kabarin manzo Allah ce ya rasulullahi ka sha yadda al'ummanka al'ummanka sun halaka kaji yadda fa ya faɗa ba ma ba fa cewa yayi ba fa ina rokonka ya rasulullahi eh dan albarkacinka a a ba haka yace ba yace istaskili ummatika kuma sahabi manzon Allah ne ka shayar da al'ummanka fa inna hum kada halaku saboda su sun halaka so shi wannan mutumin shi ne sai manzan Allah ya zo masa a mafarki ya ce ka je ka yi wa sayyidina Umar sallama ka ce masa za a shayar da su ruwa kuma ya lura da al'amuran sa da yake ya kula da al'ummarsa hmm. kuma ya zo ya gaya wa sayyidina Umaru ya ce ni fa na je kabarin manzan Allah na ce ya rasulullah istaskil ummatika ya rasulullah ka sha yadda al'ummanka fa innahum qad halaku sai manzo Allah ya zo mun a cikin mafarki na ya gaya mun cewa in zo in yi maka sallama kuma in baka bishara cewa za a sha yadda kuruwa Allahu akbar sai na Umar bai ce masa dan me ka je kabari kana addu'a ba abin da Allah ne kadai me yi me yasa ka je kabari bai gaya masa bai ce masa kafiri ba bai ce bai ce masa mushriki ba amma shi wannan yanzu birnin gudu ya ce wannan kafirci ne yawwa na shida ka ji wani abin mamaki ga Ukubatu bin Amir radiyallahu ta'ala anhu shi ma sahabin manzon Allah ne Ukubatu bin Amir sahabi radiyallahu ta'ala anhu ta'ala anhu kana baridun ila Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu بفتح دمشق ووصل المدينة إلى سبعة أيام ورجع منها إلى شام في يومين ونصف بدعائه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشفاه به في تقريب طريقه sarki زاكي نعم wannan kaji abu mamaki shi ukubatu bunu amir dinnan ya tashi daga sham zuwa madina ya zo a cikin kwana bakwai da ya ya sha wahala sai ya zo kabarin manzon Allah ya ce ya rasulullahi tafiya nan na sha wahala saboda haka da a yanke min dajin nan in zan koma in koma cikin sauri ba masallaci ya ce yayi addu'a ba nan kabarin manzon Allah ya zo ya ce ya rasulullahi tafiyan da nayi sati daya nayi saboda haka a yanke min dajin nan a yi min sa da ya tashi komawa kwana biyu da rabi yayi Allahu akbar kaji kwana tafiyan da ya na sati daya kwana bakwai ba da ya tashi komawa saboda albarkan addu'an da ya zo ya yi a kabarin manzan Allah ya kawo manzan Allah kuka mm. ya ce ya sha wahala a kusanto masa da kasar sai aka yanke masa daji da ya tashi komawa kwana biyu da rabi ya shiga sham. To a gurguje kamata a yi mu kawo cikin salaf wanda suna zuwa kabari wanda ba na annabi ba su yi addu'a kuma sun tabbatar da ijaba malaman hadisi da malumma ko lokaci yayi mu bari to da da da da da mu sa shi sabon sati ko dai to shi kenan sai zai kawo matsala shi a karanta kawai eh kwarai mu bar shi zuwa sati mai zuwa manyan malamai malamai kufasu wanda ma ana kiransu shekul islam sun tabbatar da akwai kaburrukan da idan aka je aka yi addu'a Allah yana amsa addu'a su kuma ba annabawa ba Kaji? Na'am. To, alhamdulillah jama'a za mu bude layi shay yayi yi sosai amma yau kana ganin network ya dan ah, da shay shi sa shek bi ya ah, kammala wannan karatu ba ko da ma ba network ba kana gani shay na da abun fada da yawa dan an bar shay ko awa biyar ma shay ina gani zai fada akan wayannan nan ah, maudu. za mu gudu layi don Allah kada za ka kira ka tsaya kan topic abinda aka tattauna ita ce kawai abinda za ka yi magana kai wani ya cire kan mute kai da ka cire kan mute assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum Paul. assalamu alaikum kola inda kake jin karatu nan da ka danne wurin shi kai magana saboda yana shigowa salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki barka barka kare ya sunan kargan da ke magana kana tare da Ali Abubakar Muhammad Masha Allah, to kana tare da shak uh, a... Haifaffen Sudan kuma yana zaune a Saudiya, insha Allah. To, Masha Allah, dan Saudiya, kana tare da uh, shak Ali a kan wannan layi. Eh, na ji karatun babana Ali, dan ina Ishaq Ali, to kuma ai kaga ya zan babana. To, Masha Allah. muna jin ka masha Allah ba abin da mu za mu ce sai dai godiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya sa wa'anda sun jiya su fahimta masha Allah Allah ya saka amma to kuma ba ba ɗauka ta ba yau an doke ka an dau lokaci dama har a ƙare ba samu ɗauka ta ba eh ba yanzu haka ai ba ma kai ba ga jama'a da yawa ba samu an dauke su ba ka gane eh eh za ka yawo kuma kuma ne aka fara dauka eh abun rabo ne ai eh rabo ne kaga yau kai aka fara dauka isu ni ai ina ina ina tsare ne yau to na ce ba abin da zai sa da na tsaya ni zan buɗa zan fara buɗa to masha Allah mun gode Allah saka maka da alkhairi mun gode sosai mun gode mun gode mun sakon ta malam Sheikh Abdul Fatai masha Allah su Munir su a Ginedu masha Allah duka ne wa'annan jama'a malaman duka masha Allah mun gode mun gode mun gode Allah To bar mu ba wani dama. Mun gode su. Ina samu dama yana zan lamba Sheikh Abul Fatai. To to to kai magana ta kasan Allah da zamu baka nan ban kaji insha Allah. Ah, assalamu kola na biyu da ka cire kan mute kai magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola na biyu cire kan mute assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga nake kira. sunana Zakir Usman PA na shugaban ne na jihar Adamawa. To kaji. Kira daga Adamawa. Masha Allah, masha Allah. Ai wannan sunan ka je da shi wani page ai ba za ba da kai magana ba. <laughs> To masha Allah muna jin gawa da Zakiru. Muna ziyara sosai muna jin daɗin shirye-shiryen ku. Masha Allah. Masha Allah. Samu dama muka wuro ba sai yau. Ah. Muka ce za mu zo mu yi ziyara. Allah kara kusanci. Amin amin amin amin ya rabu. Amin fiye na shugaban zakirai. <laughs> Allah ya saka. Masha Allah. Muna ziyara muna ziyara sai bi. Masha Allah. Masha Allah alhamdulillah Allah ya saka a gaida mun da shugaban zakirai. Ta zai ji insha Allah wa karama kallahu muna ziyara. Masha Allah. Masha Allah na gode yawa. Kola kola kola kola da ka cire kan mute kai magana na Ah, salamu alaikum kola na uku. Cire kan mute kai magana. Salamu alaikum. Wa alaikar salam kola ya sunan kargan ke kira. Suna na Ali Habibu Rasulillah daga nan kasar Sallallahu alaihi sallam. To, yau ku zalla ne. To, bismillah. <laughs> <laughs> Ali ya kawo wannan layi. Hmm. ina mika gaisuwa ga shehi shehi yana jin ka yana amsawa ah, ina amsawa yana ji yana shi ma ya ji kai amsa insha Allah eh, Allah ya saka da alheri da alkhairi masha Allah ah, kuma sarki hmm. neman da Allah kamar ku da kuke kula da wannan kasan mutane yawanci suna rubuta rubutu a ƙasa amma ko wani lokaci ba kwa sa wannan lura a kai eh, eh. Eh, akwai wani masu rubutu yanzu aka magana ma da za ka yi da su she ka eh, bar su kula kamar ana an ma san da su ma wai sun ji ha su ji daɗi ma su akwai wani yana rubutu shi wallahi wani mahaukaci ne fa wani ka kyale shi wani lokacin mu ne da muke kasa mu muke maida musu duk mutumin da ya rubuta mu tun da kuna nan ba Allah Allah saka tun da kuna nan bai kamata mu yau fa yau fa eh, tun da kuna nan alhamdulillah kun ishe ka gane ta amma wani yana wani wallahi barin ga maka wani ma da kira yake yi da mun ga haka she mu sauke su. Suna kira ne dan da gangan ba don wani abu dan jayayya su sauke malam kan karatu kan hujjan da malam yake ba su. Wani kuma yana rubutawa ne dan a sauka a jana tan kasu, har malam ya ah, ga abinda da ai wani ma ya zo a to kaga irin irin wayannan mutane a kyale su kawai. Ah, ba za a biya musu ba. Ilimi cikin halika ba Allah ta tara kenan fada ta goma kenan amma muka cire daya malam ba wanda ba wanda zai tunkari malam gaba da gaba abinda malam yake faɗa fa babu har yanzu ba zawo shi za ba kana kawo shi kawai muna ansa muna ansa Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh next caller da ka cire kan mute kai magana halka ta tara kenan fa wallahi wallahi sai daga ga ana kara wani wuri amma a zuwa tsaya gaba da gaba da malam babu wanda ya yi babu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola ya sunan ka daga ke kira Abdulaziz sunana dan Nijar amma yanzu ina ƙasa Algeria sarki zaki ina gaida ka wannan babban suna da da da da da na da na dusin tashin aka fara bawa duniya da na ce ka saki wannan suna amma <laughs> Alhamdulillah ba Allah ya gida ya wurin gaba daya. wallahi alhamdulillahi muna gaida malumman mu mun saurare shi tun harko har bisa yanzu muna tare da shi muna bibiya al'amuran su zakin zaki abdul fattah eh. sani abtujani muna jinjina musu su manuru ko za su wannan nasiru ado musa muna gaida su ko muna jinjina musu kuma ubangiji allah ya sa su amfana da ilimin su kuma ya sa mu ma daga saurare mu amfana da shi amin amin kaɗan sarki zaki su ci gaba da zakulowa abubuwa waɗanda sun kashe annabin tsira ga masu kushewa. Na ce maka ka ga kaga malam ban datse bakinka ba ban datse bakinka ba. Domin hujjojin da Shek Ali ya ta kawowa tun farko haƙar yanzu haka muna sati na goma kenan. Amma kaga shirya a tsaya baya ka kan wani ko kuma wani wuri ka ana zancin amma kaga ba wanda ya zo ya soke wannan hujjojinsa. wallahi da ganna suke yi ganna wai abubuwa abinda suka yi sarki zaki mm. kalaba mu fahimta wani abu ma ɗaukar su su a giya da aya da hadisi wai ko su ne da hujja yanzu ka kasa inda hankalin mutane fara kawowa inda hankalin mutane fara kawowa ana ɗauko littafan su ana karantawa cewar da suka yi mu shewanne muke bota ma ashe ba mu sani ba ne sun yi mu bauta shehun ne ashe su sarki zaki yanzu mutane sun fara fahimta wannan shine aikin raba gaddama wannan shine aikin raba gaddama duk abin da suke tuhumar mu to wallahi suna da sun fi mu so dubu <laughs> kuma mu yawanci ma sharri suke yi mana <laughs> bulaguro sun samu su fahimta eh. to wa'annan matasan suna waye kai eh. yadda ka faɗi da suna komin da wata magana ta ɗauka hankali hankali a ba mun gane mun dade kan social eh. media yi haba to masha Allah mun dade to kuwa ita batun su muna gamsuwa kuma na yi imani da akwai miliyar iri na masu gamsuwa insha Allah da mashin Najeriya wai ina na suke tasiri kamunan cikin laraba muna yawo banda Najeriya na rance da Allah babu inda mai dangane wando ka zuwa yi bayani. Ka sani ne. ba wa Allah ka ka kai wani magana bari bari bari tuna wa shayi ka sani ya kuri tsaya tsaya tsaya shayi a da ana magana karatun sha ce wai maulidi maulidi haramun ne maulidi haramun ne shi ka ji malami ya ce a kun kun kuna ganin Saudiya ana maulidi an yi sai Saudiya kaza kaza wallahi <laughs> da kwanan nan shekarun baya sha ka fara maulidin daga Saudiya da wasu ababa wallahi shike wallahi <laughs> iske irin malluma kuma da sai malluman da suke bada hujja su ce kun ga Saudiya ana wannan shegantaka wani ma shegantaka ce ana wannan shegantaka eh kwarai to wallahi yanzu da ake Saudiya she naji wannan malamin kuma wallahi tallahi eh. ba an gaya mini bane yace eh. Saudiya ana maulidi Saudiya ba su ne suka ah, su Abuja da sauran suka ba Saudiya suka fito ba To ina da ina da da yake istidlali da su. Da yana kafa hujja da su. Ana ana ne ba wani su hujja da su ko fito ba. Shi ce. Wannan malami ga maganan ka jiya fa, ga kuma maganan ka jiya. ni ma na ji wani yana cewa ai wai yanzu suna suna dauko mana maganar Dr. Ahmed Bamba da mutane su su da suka fara ai su ba su ne abun bi ba <laughs> da kuma suna kan wasu su da su suke kafa hujja Allah ya gyara Allah ya gyara ko la ya kuri eh. bi kai ka cike mu baka minti daya sauran mu ba ko a dauki wasu eh da Allah ba ku wato sarki zaki abinda mun ka ne fahimta ni ke eh. fahimta ta mm, mm. bakin yanzu ga matsayar da muke can na cikin mu babba mata suka zuwa suna wani tasiri amma duk inda zaka zagaya duniya babu inda zaka iske mutum da sunan salaf ko mm. da sunan ahalar sunna ya zo cikin mutane yi zaune yana basu wani labari wallahi duk ba a aminta da su yanzu ni dai ga nan cikin da ban sani ba kam tunuzi maroc libya ban taba iske masallacin da suna a gabanin ne suna ba da sallah ba saboda kano gano akidu Allah ya saka kola mun gode mun gode mun gode da annabi suka faruwa sai su kasa wasu ilimi ba eh, a yanke saboda jama'a mun gode kola mun gode Allah ya saka eh. dole abin da ya ba da dariya ne wani daga ya rubuta wani wani sai wani daga ya rubuta wai yanzu bid'a ta zama sunna kenan to <laughs> dama wa ya ce bidiya alaika zala ba wallahi hakuri wato shi wannan rubuta wannan Allah ka min gafara amma ina zato kaman kai dan izala ne ko kamin gafara ko dai makuwa eh, eh, eh. ta zama sunnan kenan to ko ya ka fahimta dai Ah, Allah sa dai mu duka mu gane salamu alaikum kola tire bi kamit kai magana alaikum salam sarki zagi na'am kola ya sunan ka daga nake kira alhamdulillah mun gode wa Allah sunana abubakar masha Allah mala abubakar eh, ina ma mala albarka da kokari ina jin kai na amsa ina godiya eh, na ce da Allah tambayan da nake da shi sarki zaki na'am ina so in gane kamar ah, malam ali a cikin bayanin da yake cikin wanda na rasa kamar malam ali yana so ya nuna mana cewa mutum zai iya zuwa kabari kenan yi addu'a a gurin ya wanda yake cikin kabarin domin ya samu bukatar da yake bukata mhm. haka ne malam ali yake so ya mana bayani ko a ah, ya kuri tsaya kai tambaya mai kyau bari ya baka amsa tsaya ka kaka sauka ah. bismillah shek Eh, wato abinda ma'anan zuwa da ake yi na farko tukunan duk wanda yake zuwa kan kabari ya yi addu'a yana neman alfarma ne kuma da zumun faɗa. So kuma wannan abin duk abin da shari'a ya tabbatar da shi duk girar mutum ba yadda za ka yi ka zo ka ce ka goge wannan abin. Saboda haka yanzu mun kawo sahabban manzan Allah guda shida wanda suka je suka saya a kabarin manzon Allah suka yi addu'a kaga ba ni ne nake tabbatarwa ba yanzu ko ba haka ba mun kawo ma ukubatu bunu amir ya kai kukan nisa ya yi tafiya daga sham zuwa madina sati ɗaya kwana bakwai ya zo ga kawo kuka wajen kabarin manzon Allah da ya tashi komawa kwana biyu da rabi yayi ya koma <laughs> kabarin sham ko gashi a zamanin na umaru hmm. eh a ah. sai a ah, muzanni haris bin muzanni ya zo ya ce an samu fari ya zo wajen manzan alkabari manzan Allah ya ce ya rasulallahi istasqili ummatika fa innahum qad halaku ya Rasulallahi ka shayar da al'ummanka fa innahum qad halaku hakika al'ummanka sun sun sun sun sun halaka sai manzan Allah ya zo masa a cikin bacci ya tabbatar masa ya ce ya je ya yi wa na Umaru sallama ya gaya masa fa innahum yusqauna za a shayar da su ruwa kaga yanzu wannan ai ba magana malali bane sarki zaki am na'am magana sahabbai ne suka yi wannan kuma malaman hadisi suka faɗa da isnadin su da komai sannan a ibnu kasir almajirin ibnu taymiya ya kawo shi ma a karkashin walau annakum izu zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasulu lawajadullaha Tawabar rahiman akwai ana ce masa wani utubi a karkashin wannan ayan ya zo ya ɗaure abin hawansa ya shiga kabarin manzon Allah ya ce ya rasulullahi na ji wata aya a cikin alkur'ani Allah yana cewa walau annakum izu zalamu anfusahum da jama'a lokacin da suka zalunci kawunansu suka zo wajen ka ya fahimci larabcin nan wannan Allah ne yake magana bai ce ja'uni ba ku zo waje na ba ce ja'uka suka zo wajen ka ya rasulullahi suna neman Allah ya gafarta musu kai dinnan babban manzo na in ka ce ka gafarta musu to ni ma na gafarta musu na karbe su walau annam ambu zam ja'uka fastaghfirullah suna neman gafarar ubangiji fastaghfara lahumur rasulu kai dinnan babban manzo in ka gafarta musu to ni ma na karbe su shikenan na an wuce wajen sai utubi ce to naji wannan ayan a cikin alkur'ani ya ce na ɗebo zunubai na cili cili na zo ka gafarta mini sai ya kabe wasu wakoki sai ya tafi yana tafiya utubi yana zaune yana akwai utubi a wajen yana zaune a wajen kabarin sai bacci ya dauke shi sai ga manzon Allah ya zo masa a cikin bacci ya ce tashi ka zo ka je ka samu wannan balarabe ka ce masa Allah ya gafarta masa ibnu kasir ya kawo a cikin uh, uh, uh, na cikin malam kame malam ya dawo na gwamnati tafsirin sa a karkashin wannan aya bayan haka akwai malaman hadisi akwai malaman hadisi manya manya wanda ma wani ma shek abu na ibnu taymiya in ya kira sunan su zai ce musu radiyallahu ta'ala hannu amma mun ajiye karatun zuwa sati mai zuwa sun ce akwai kaburrukan eh, manyan bayin Allah wanda in an ji an roki ubangiji a wajen Allah yana amsawa okay amma to shai tun da ka ce wannan karatu kan ajiye sabon sati da bawan Allah muna roka kan mu shiga kan kan confuse da mu ajiye eh, a kar a ya kuri baka gane ba ai kamin kai magana nake so yi magana za ka yi ka shiga amma kan mu shiga ciki deep kan mu shiga ciki deep saboda shai ya ce wai sabon sati yasa kana da dama abinda shai ya yi magana akai yanzu ka yi tambaya a kai yanzu amma kan mu shiga ciki deep balle mu yi confuse aha shi nake nufi ya kai shi zan tsaya bismillah bismillah abin da nake cewa kenan yanzu idan na fahimci malam ali yana so ya ga mana cewa zuwa addu'a a gurin kabari wannan ba laifi ba ne tare da cewa manzo Allah sallallahu ya faɗi cewa addu'a ibada addu'a ita ce bauta kenan zai zama ana zuwa addu'a a wurin wannan ya zama bauta ne ake zuwa a yi to ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yana cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan la'ana Allah qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid annabi sallallahu alaihi yake cewa Allahumma la taj'al qabri wasana ya Allah kada ka sanya kabari na ya zamo kaman wani wanda za a rinka zuwa ana bauta mu la'ana Allahu qauman Allah ya tsine ma wa an su mutane ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid waɗanda suka riki gurguren annabawansu a matsayin masallaci da haka yanzu idan mun fahimta a wannan maganar na malam ali da yake za a je a yi addu'a a gurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sarki zaki Sarki zaki. Sarki. Sarki. Na'am dakatar mun da shi. Me sunansa? Eh, Me sunansa? Eh, Kola. Kola. Mala Abubakar. Mala Abubakar. To Mala Abubakar saurare ni. Idan ka ce Mala Ali ya ce, to dimin cewa kamar ni na kirkiro zancen na kawo. A shiga cikin wata wurin ba kenan. A yana da kyau. Sarki. Ah, Malali, eh, bari mu bashi minti ɗaya sauka. sauka. A, ai na ji zancensa. Abin da nake so in bashi. Eh. Ya kawo hadisan nan ina so kafin ah, ah, ya karasa zancensa akwai inda nake so mu yi wurin ka yana da eh, sai ya eh, saurare ni eh to bismillah ka fahimci nan can to mu shiga ciki to yawa mala abukar na bismillah ka ce ka ce mala ali yana so ya nuna cewa addu'a a wajen kaburuka a za a iya aje a yi saboda haka sai ka kawo nan hadisan a'a ba shi ne kafin ka kawo mun hadisan me matsayin a Anas dan Maliku da ya je kabarin manzon Allah ya yi addu'a. Me matsayin utuba sahabin manzon Allah da ya je ya yi addu'a. Me masayin a Haris Muzanni a zamanin Sadina Umaru da ya je ya tsaya a kabarin manzon Allah ya ce ya Rasulallah istasqili ummatika kuma ya zo ya gaya wa sai na umaru sai na umaru bai ce masa kafuri ko mushiriki ba me matsayin su kafin ka kawo mu wayannan hadisan Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum. Sarki zaki. Akwai abin da na so Malam Ali ya fahimta, shi yasa na ce da ban na kara magana. A'a, saurara mana, kafin ka karasa magana, ai abin isa simple. Ai ni na kawo issue. Ai a magana a ka'ida sai ka rusa zancen nawa. Ya kuma tun da farko da za a ja ga magana. Yawa, sarki zaki dakata, kafin ka kawo mun hujjan naka sai ka rusa nawa da dalilai kafin ka kamun wannan yanzu ina so ne ka kamun wayan nan sahabbai guda shida da suka tsaya a kabarin manzon Allah okay to bismillah to yanzu kai suka yi tawassali da manzon Allah me matsayin su okay good mana baka yanzu kai muna jinka Yau abin da nake cewa shine sarki zaki hmm. duka wayannan abubuwan da malam ali ya faɗa ni ina son ya tabbatar min da wannan karatun da na karanta yanzu hadisin annabi ne ko ba hadisin annabi bane idan hadisin annabi ne mun sani a hadisai ba a samun cin karo hadisin utubi da malam ali yake magana hadisi ne da'ifi malamai sun yi magana akan shi tunke na haka babban abin da nake so da malam ali shine ya kwamfiya ya gani wannan hadisin da na karanta hadisi ne ko ba hadisi ba ne idan hadisi ne shi ya samun mishi mafita kuma wa'ancan yana ganin sun inganta su ga addu'an da annabi ya faɗa ba wannan ma kaɗai wallahi akwai wasu hadisan wanda annabi yake nuna kar a riƙe kabarin su wajen bauta annabi ya nuna wannan ya haka kuma addu'a bauta ce me zai sa ka je kabarin annabi kai addu'a idan za ka je kabari ne kawai kai addu'a ma wanda yake cikin kabarin wannan a sunna mu ba ka laifi bane tuntun mun wuce wannan ba laifi bane za ka je kabari kai ma mutum addu'a ka tafi kuma hadisai sun tabbatar da wannan hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ma shi ma da kanshi wato abin da yake yana gwaba zance ne ka fahimci zancen ko <laughs> yana kwaba zance ne shi da Allah sai dina abubakar sai na umaru shi ne fa halifa na biyu shi ne fa na halifa na biyu a shai saya kan ka ka fice mun sauke shi yana kan layi yana kai yana kai ba su eh, eh. yawwa kaga jama'a za su ce a ah, Eh, <laughs> yawa kar ya sauka abin da muke bukata yanzu yawa shi ya sauka eh, to ga shi ya sauka ma ga shi ya sauka <laughs> ah, eh. <laughs> yawa ya sake dawowa abin da muke magana hadisin kutubi uh, waya ce da ifi ne waya ce yana so da mai ce masa ya kawo mana malaman da suka raunata shi ya kawo yanzu na kawo masa ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirinsa wai hadisi da ya karanta wai da ifi ne mu tsaya kan wannan eh shine da ibi to waya da afashi waya da afashi hmm. ka fahimta can ko waya da afashi sannan kuma mu je shin kam sayyidina umaru bai fahimci sunan manzon Allah ba ana kan maliku bai fahimci sunan manzon Allah ba Abdullahi dan Sayyidina Umaru yana daga cikin abadila wanda wannan wannan wannan hadisan ma eh, karatu ma da na so ban ina nake gaya bai farko ban so a shigar saboda ka ce za ka yi karatun sabon sati da <laughs> ah, ai abin da yake akwai ba ah, ai na ɗauko yanzu wannan gashi nan magana ce ta ibnu taymiya ibnu taymiya yace lam yakul ahadun anna Ah, lam lam yakul ahadun anna du'a inda kabrihi mustajabun yace ba mutumin da ya taba cewa addu'a a kabarin manzon Allah karbabbe ne ka gane ko to magana makariya ce ibnu taymiya ya faɗa malamai dubbai kafin ibnu taymiya sun faɗa cewa addu'a a a kabarin manzon Allah karbabbe ne ga malaman da suka faɗa ka bai zan ko ga wa an ibrahim al-harbi kala kaburu ma'arufu tiryaki a na manzan Allah nake so in kawo idan kana ashabul mazahib Kalu Sigatu salami wa du'ai wa tawassuli inda ziyarati kabrin nabi sallallahu alaihi wa sallam aya akilu annakum a'immatu Kalu. la yajuzu du'au wa lan yustajabu thumma yakunu ulama'ul ulamau al-ummatu kulluhum a'immatuhum wa la yanqaluna aqwaluhum ayaqilu zalik Eh? gashi nan maganganu ibnu taymiya ne farkon mutumin da ya ce ba a zuwa kabari manzon Allah ayi addu'a to masha Allah shai shai insha Allah da mu tsaya saboda yanayin lokaci kuma shi bawan Allah nan wallahi sunan shi AA in ka dawo ba mu ce ba za mu da amma ka dawo za mu da ko next week ka dawo za mu baka dawa ah, ni inda nake nan wallahi na wuce tuguman wai da daka ce wai an ce ko ba ce ba amma ina shaida wa jama'a ne domin <laughs> kome za ka je ka faɗa mutum ka je ka faɗa amma ina cewa jama'a ne yan tiktok ku ne shaida kun ga <laughs> ba mu ai ba zai iya ba ne shi yasa ai na kauna shi akan ma'auni nan kuma ga wani bawan Allah ya ce wai sarki zaki ba kai adalci ba wai da na ce wai da wani bawan Allah mai suna wai sarkin zakiru ya shigo a wurin mu gidan shi na ce in wani shafi ne eh, wai na ce in wani wuri ne ba za ba wani ce wani wuri ne abin da na faɗa kenan wani wuri ne ba za baka dama kai magana ba wai na ce wancan shafi wani shafi yake nufi ka san sakana da kibla fm kuwa kibla fm fa shi da mata na mai ɗaki na uwarsu ɗaya uban su ɗaya to ban san wani shafi yake nufi ba ya za kai <laughs> kaga kaga shine bare ya eh, za ni ba nufi ba domin ni shafi da na sani kibla fm da kake magana to to in kibla fm ne Ah, ni da matara da uwa ɗaya uba ɗaya to ban san kaga ire-iren ku ne masu gama fada masu fitina masu ah, yi wa mutum wani abin da baka to ko me za ka je ka faɗa menene astagfirullah lazim wallahi na wuce wurin amma ina magana ne saboda ah, jama'a dai a sarki zaki illa shek sarki zaki na'am shek sarki zaki na'am shek abinda da yawa shi wannan shi wannan kafin mu je ba zai iya ya kai labari ba eh. sahabbai guda shidan nan yanzu su ma mushrikai ne da suka je suka saya a kabarin manzon Allah suka yi addu'a mm. ga nana Aisha ita a dakin da a dakinta aka binne manzon Allah a nan dakin take sallah sallah ma a nan daki take yi <laughs> Buhari da Muslim sun ruwaito. yi zancen ba, a nan take tasbihi, a nan take istighfari, a nan take salatin annabi, a nan take sallah, yanzu ita ma mushrika ce kenan? Sai na Umaru an je an gaya masa cewa an je kabari manzon Allah. An cewa manzon Allah ya shayar da al'ummansa yanzu Harisul Muzanni da Umaru Bunu Haƙaf su ma mushrikai ne kenan? Imam malifa fa yana zaune a masallacin manzon Allah. Wani sarki amirin muminina. Eh, a zamanin Abu Mansur, hmm. Abu Mansur ya zo ya shiga, hmm. yana shiga da Imam Malik ya gaya masa, ya ce masa ya amirul mu'minina la tarfa sautaka fi muhazal masjid. Kar ka kuskura ka daga muryanka a wannan masallacin. Saboda me Allah ya ladabtar da wasu Allah ya yabi wasu Allah ya zargi wasu da ya gaya masa wannan maganganun mahallu shahid shahid bawan eh, kaga na ɗauke ka abin da sana ɗauke ka don Allah da bakin ka faɗa wa jama'a ba mu muka sauke ba kai ka sauka kuma muna roka tun da shayi ya ce network ne Allah ya saka maka Allah ka kai muna adalci Allah ya saka maka da alkhairi yasa muna roka don Allah bu aje saboda shayi bai shiga cikin jama'a na jira na ya kai tunda shayi zai dawo muna rokan Allah ya ƙara wa shayi rai da lafiya ya dawo sabon sati in ya ci gaba na maka alkawari da ka zo in mun bude layi ma ina ganin baka zama na ɗaya ba ka zama na biyu da zaka fara magana ka yi hakuri ni ma na gode ni ma na gode Allah ya saka maka da alkhairi ina amin masha Allah mun gode mun gode to bismillah shek ka bo zan jan ko ya ce abu mansusa ya ce masa ya ce ya imamu malik na gamsu da duk wannan zancen naka hmm. a astaqbilul kiblata wa ad'u am astaqbilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ad'u shi yanzu na in nayi ziyara zan juya wa manzon Allah baya in fuskanci alkibla in yi addu'a ko kuma in fuskanci manzon Allah in yi addu'a sallallahu alaihi wasallam na'am imam mali ya ce masa lima tasrifu waje haka anhu me yasa zaka juya fuskanka ga barin manzon Allah kuwa wasilatuka wa wasilatu abika adamu ila Allah yawmal qiyamati yace shine saninka kai ba kai ba yace babanka annabi adamu ma annabi muhammadu ne wasilarsa a ranan kiyama eh. yace istaqbilhu ka fuskance shi ka roke shi ka nemi cetonsa saboda haka babu wani malami a duniya kafin ibnu taymiya da kafin kafin ibnu taymiya da yace addu'a ba karbabbiya bace a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka shi yasa wai sai mutum ya ɗauko hadisin da ake magana da akan wani abu ko ayan da ake magana akan wani abu sai ya zo ya juya shi shi yasa na dawo da shi baya me masayin wayannan hadisan da na karanto sahabbai guda shida da suka je suka tsaya a gaban manzon Allah suka yi tawassali me wayan wayannan sabon me masai na na Aisha da kabarin ma a ɗakin ta yake kuma a nan take sallah a nan take komai nata hmm. so saboda haka eh, shai ai muna addu'a lokaci aha masha Allah eh masha Allah Allah ya gafarta mana Allah ya biya mana bukatunmu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sarki sarki zaki ah, <laughs> ka san abin da yau suka fara shiga <laughs> Ka san yau mun zo magana hadisai ne. Oho! Ka gane ko? Shi, ba wa habiye, to a nan ya fi ai wannan magana nake cewa za a ɗaura su a kan sikeli <laughs> shi yake hana su shiga yaya za a yi yanzu misali sati mai zuwa zan ɗaura shi a kan sikeli to na ajiye wannan eh. to yaya aka ce kabarin Ibn taymiya shi ma yana bada falala za ka dawo da jiya yau eh, zai sai na dawo da shi idan ya zo sati mai zuwa sai na ɗaura shi a kan sikeli da ake cewa kabarin Ibn taymiya ma yana da shugabanci kafin ma mu dawo kan hadisai kasa a nan ne suke da baki su ce baka ai hadisi mazda ibi ne a kaza da kaza a yi ta jayayya <laughs> نعم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم